والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kaddarce mu da sake hallara a wannan makaranta ta hadda alƙur'ani mai girma domin ci gaba da darasin da muke yi a kowace ranar laraba a daidai wannan lokaci muna karatun littafin nan mai albarka waton alwajizu fi fikihi a sunnati wal kitab da azizi wallafa doktor abdulazim al-badawi da ya wuce mun kawo ƙarshen darasinmu a babi wanda ya shafi jana'iza wannan ya nuna gaba ɗaya duk abin da ya shafi magana akan wato ɓangaren salloli an ƙare su nan za mu shiga rukuni daga cikin rukunan musulunci wato azumi kitabu siyani bangare wanda ya shafi azumi hukumu hukuncin azumi akan musulmi malai ce saumu ramadana rukunun min arkanin islam wa fardun min azumin ramadana wato watan tara a jerin watannin musulunci shi ake ce ma watan ramadana to azumci wannan wata gaba ɗaya. daga rana ta ɗaya zuwa ranar ƙarshe sawa'un ranar ƙarshe zai faɗo 29 eh, ko kuma 30 to a azumtan waɗannan kwanuka yininnuka na ramadana to rukuni ne daga cikin rukunan musulunci bi ma'ana wasan ginshiki ne na musulunci wanda idan babu shi babu musuluncin mutum idan mutum bai yadda da azumin watan ramadana ba amma ya yadda da sallah ya yadda da zakka ya yadda da aikin haji to wannan babu musulunci ne domin ya yadda rukuni daga cikin rukunan musulunci sannan wa farzun min fara'idi farilla ne daga cikin farillai ne a yi farillan musulunci farilla shi ne abin da ya zan yankakkar ibada wadda an ka azaman musulmi baligi da cewa dole sai ya sauke wannan nauyin da an ka azamata to azumi na ciki dalili kuwa a cikin alkur'ani mai girma allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku masu imani an wajabta azumi a kanku kamar yadda an ka wajabta shi akan al'ummomin da sun ka gabace ku ai haka ne domin ku samu takawa ai azumin nan zai sa ku samu kusanci ga Allah ku nisanci abin da Allah baya so ku ku nisanci abin da Allah baya so ya zama na kuma kun kusanci abin da Allah ke so shi an ma'anar takawa yin da'a ga Allah yin abin da Allah ka so da abin da Allah baya so waɗannan ayoyi na cikin suratul baqara har zuwa inda Allah ke shaharu Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi abin ah, fihi alquran hudan linnasi wa bayyinati min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu watan ramadana alladhi shine watan da an ka saukar da alqur'ani a cikinsa wanda ke shi ƙura'anin nan shirya ne ga mutane sannan kuma bayani ne na shirya da kuma bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya wannan sifa ne na ƙur'ani wanda ya halarci azumin ramadana ai watan azumin ramadana daga cikin kuto ya azumce shi imana wanda ya halarci watan azumi shine wanda Allah ya ba shi tsawon rayuwa a ya wata azumin ramadana wato wata, azumin ramadana ya kama yana rayayye lafiyayye sai ya azumci wannan wata din na ramadana kunga da waɗannan ayoyi ne ya tabbata cewa azumin watan ramadana wajibi ne farilla ne wanda ya yi musun wajabcin azumin watan ramadana ya fita musulunci ya da ya kafurta wanda kuma domin kasala da raganci ne kawai bai azumta bai azumci wannan wata ba to yana cikin laifi mai girman gaske wanda idan ba ya haɗu da rahama ubangiji ba allah zai ƙona shi abin da ke ƙara nuna wajabcin azumin watan ramadana hadisin da wato an karwaito daga ibn umar radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله tabbata a الله تثبت ya ci. بني islamu على خمسين an gina musulunci akan tuballai ko harsasai guda biyar shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah na farkon su kenan shaida da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma hakikan muhammadu manzon sa ne ai manzon Allah ne na biyu wa iqamis salati tsayar da sallah na uku wa ita'iz zaka da ba da zakka na uku wa hajjil bai da yin hajji a ɗakin Allah wannan da an makka wannan da aka ce ɗakin ka'aba wasomi ramadan da azumin watan ramadana shine mahallin shahidi wato kenan watan azumtan watan ramadana rukuni ne daga cikin rukunan musulunci rashin yarda da azumin ramadana yana fitar da mutum daga musulunci mun samu hujja a alkur'ani mun samu hujja a hadisi na kasancewar azumin ramadana farilla ne kuma rukuni ne ga hujja kuma a ijma'in malumma malami ya ce wa ajma'atul ummatu ala wujubi siyami ramadana wa annahu alu arkanin islami التي علمت من darura بالضرورة وأن munkirahu kafirun murtaddan مرتد مرتد عن ya yace kuma al'umma ta haɗu akan wajabcin azumin ramadana da kuma akan cewa azumin ramadana ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci wanda yake bisa ga lalura ta rayuwa ai rayuwa ta san da wannan na addini bi ma'ana wato an san cewa azumin watan ramadana a dinance wato sanannen abu ne kamar yadda an san rayuwa ba ta yi sai da ruwa to haka nan sanin musulunci bai yi sai da azumin ramadana sannan wa'annan munkirahu haka ijima'i ta haɗu akan cewa mai musunsa ai mai musun azumin ramadana kafirun ne shi kafiri ne in ma musulmi ne murtaddun to ya yi ridda an islami daga barin musulunci wato duk musulmin da ya ce shi bai yadda da wajibcin azumin ramadana ba ko zaman sarukuni to mai shi ya yi ridda ya fita musulunci musulunci ne ya walwale ba musulmi na ba sai in ya sake dawo musulunci tare da yarda da wajibcin azumin ramadan shi watan azumin ramadan yana da falala mai yawa wato akwai alherori da yawa wanda an tattare da wannan wata ko ta bayan sauki farali wanda allah ya aza maka kana matsayin bawansa musulmi ya aza maka aiki ka aikata wannan aikin ka sauke wannan faralin to ko ta baya ga wannan da'a da kai na sauke farali akwai kuma falala wadda za ka samu alherori waɗanda za ka samu wasu saboda azumtan wannan wata ne an abi hurairu ta kalu قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أبو هريرة يجي annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce duk wanda ya azumci watan ramadana ya zan yana mai imani ai musulmi ne wata sabon kuma ya zamo yana neman samun sakayya da ladan wannan aiki a wurin Allah ba ga kowa ba ba ba ba neman suna ba a'a ihtisaban neman lada kawai ga Allah don haka yayi wanda yayi azumi da wannan sharuɗa guda biyu kammalalli yana musulmi mai imani na biyu kuma ya zamanto yayi ne domin Allah domin neman lada ga Allah to gufira lahu ma taqaddama min zambi an gafarta masa duk abin da ya gabatar na zunubinsa wannan kenan yana nuna falala azumi wato wanda ya azumci ramadana kun ga zai samu falala na a yayi masa zunuban da ya yi tsakani ne da ubangiji ne allah zai yafe masa wannan zunubi din wannan ya ishe ka falala babba wa an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hawa yau an karɓo daga abu hurairah yarda Allah su tabbata gare shi ya ce qala Allah wa azawajal Allah mabuwayi da ɗaukaka ya ce kullu amalin kullu amalin ni Adam lahu illa siyama dukkan aikin ɗan adam nasa ne ai ya san ladan da zai samu shi an ma'anin nasa ne domin Allah a ya ce wato alhasanatu bi ashari amsalin wanda ya aikata aikin lada guda za a ba shi lada goma ai wanda ya sadaka da abu guda za a ba shi ladan wanda ya sadaka da abu goma kun gane wannan sai ke na ashe kowa yana iya gane duk aikin da ya kana iya haɗa ladar ka ka iya kwatanta ladar da za ka samu shi an ma'anar duk aikin da ɗan adam ya yi nasa ne ai bi ma'ana ya san ladar da Allah ya shirya zai ba shi da wannan aikin lada sai ya ce illar siyama banda azumi shi kan ba a ce maka wanda ya azumci wato wanda ya azumi guda yana da lada azumi goma ba ba a faɗa maka haka nan ba ba a faɗa maka wanda ya azumi biyu yana da lada ishirin ba na wanda ya azumin abin ga ishirin ba a'a wannan ba a bayyanar ba Allah ya bar ma kai ne sani shi ce fa inna huli wato sakayya azumi ko kuma sanin adadi da ƙididdiga na ladan da mai azumi zai samu wannan nauna na ban ma kai na sani wa ana ajizi bihi ni ne nake yin sakayya da shi a yi mana ba wanda ya san sakayyar da Allah ke ba wanda ya azumin Ramadana in ba Allah ba sannan wasiyamu junnatu kuma azumi waton garkuwa ne waton garkuwa ne wajen kare mutum daga wuta fa idan kana yawmu sawmi aliku idan lokacin azumin wani daga cikinku ku ya zo ma'ana idan ya zamana ɗayan ku yana yin azumi a cikin ranukan azumi ko ranukan da shi yake yin azumi to falayar fas gada ya yi magana mara kyawu wato ya magana ta ganci wala ya gada ya rika haya gaga da ɗaukaka sauti da hatsaniya wala ya jihar gada ya yi aiki wato aiki irin na wuta na jahillai wato aiki na rashin tunani fa'in sha ta mahu adin idan wani ya nemi batayya da shi wato wani wani ya ja shi zage-zage kamar misali wani ya fara ɓacinsa domin ya rama a yi to idan wani ya bide shi irin wannan auka ta rahu ko ya ja shi faɗa falyakul to shi mai azumin ya ce ma wancan mai jan faɗa mai bidan jidali kai mai azumi ka ce masa inni sa'imun marratai ka ce ni azumi nake ni azumi nake waɗannan abubuwa duka da kake biɗan Ba baya halasta ga musulmi ya aikata su ko da bai azumi haramun ne bale mai azumi za ka ni azumi nake yi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa yace wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantse da wanda rayuwar muhammadu take a hannunsa shine Allah la khulufu sa'imi wallahi bashin bakin mai azumi wato warin bakin mai azumi adiyabu inda Allah yawmal qiyama ya fi daɗin shaƙa a wurin Allah a ranar tashin alkiyama wato kina a ranar tashin alkiyama wannan warin na bakin mai azumi zai rika bayyana wato wari mai daɗi wato ƙanshi zai rika fitowa daga bakinsa miri ilmiski wanda ya ima ƙanshin turaren almiski na ainihin kenan mai azumi yana da wannan matsayi na ɗaukaka a ranar tashin alkiyama warin ga da aka ganin bakin mai azumi na yi saboda bai ci abinci ba tururin da ka yi towa cikin ciki ne na da wari-wari ko a ce bashi to wannan warin ranar alkiyama zai rikida ya koma ƙanshi fiye da ƙanshin almiski sannan wani sa'imi farhatani mai azumi yana da farin ciki guda biyu jin daɗi da hutawa guda biyu wanda Allah ya da masa ya farahu kuma wanda yake yin shine na farko idza fara lokacin da mai azumi ya ga Allah ya taimake shi tun da jijjihi sa'ad da ya ɗau azumi wato ya yi sabo Allah ya taimake shi har ya ga faɗuwar rana ya kai wannan azumin ba tare da ya yi wani abin da ya lalata azumin ba tare da ya yi maganganun banza ba wanda ya tauye masa azumi ya zai ya samu kai azuminsa daidai fari'a zai yi farin ciki da yi da wannan buɗe baki nashi da ya yi na ya kai azuminsa lafiya lau sannan kuma ya maida da jiki ko kuma ya kore fishi wani za da rabba idan kuma ya haɗu da ubangiji ne a bi sauri zai yi takama da jin daɗi sabili da wannan azumin da ya yi don ya san ya haɗu da Allah da abu mai daraja shine azumin da ya yi duka wannan yana nuna muna daraja da girman mai yin azumi da falalar da aka tare da azumin ramadana da sauran azumma wa an sa'a wa an sa'adin أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن سامو دقى سهل دان سعد cewa lallai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna fil jannati baban yuqalu lahu Lallai ne a cikin aljanna akwai wata kowa sunan rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah wannan ƙohan masu yin azumi su ne suke shiga ta wannan ƙoha da jin haka kenan ƙohar ta manyan mutane ta ƙoha ce ta sai masu daraja waɗanda Allah ya zaɓe su domin girma masu Allah ya tanadar musu ƙohar da laye da kulmin wa ga yohun babu wani mai shiga ta wannan ƙoha in ba su ba da ganin mutum ya samu an buɗa masa wannan ƙoha ya shiga aljanna to shi inda wannan kowa za ta kai shi ta wata aljanna ce ta musamman ba irin ta kowa da kowa irin ta game gari ba wannan aljanna ta shi ta daban na ta shi sa an ka ji koha ta musamman wanda babu mai shiganta in ba mai azuma su azumi ba yuqalu za a rika cewa aina sa'imuna ina mutanen na masu yawan azumi waya kumuna sai su taso daga inda suke la ya da kudu minu wa'adun gairuhum babu wani mutum guda a adun wanda zai shiga ta wannan kowaye ba su ba fa'iza da hadu idan sun ka gama shiga gaba ɗaya ugule ka sai a rufe wannan kowan wala ya da kudu wanda ba su ba zai shige da zai shige ta ba wannan yana nuna mana wato daraja azumi wato kina azumi a nan ba sai na ramadana ba kawai a'a wanda yake yawan yin azumi a da al'anis yana yawaita yin azumi sannan yana ƙoƙarin yin azumi farfarun kwanuka waton abinan tanin ne na ce asiri ko tanin da alhamis Eh, da kuma azumin farfarin kwanuka wato ranar eh, abinan sha uku sha hudu sha biyar yana yawan yin su eh, sannan kuma abubuwan da ke girtowa na azumma kamar misali azumin arafa bai wuce shi azumin tasu'a da ashura ba su wuce shi azumin fitato shawwal ba su wuce shi kai wasu abubuwa dai da aka ce a yi azumi ranar kaza yana yin su to waɗannan su ne ake ce imuna wasu masu azumi ma'azumta waɗanda ke shiga ta wannan ƙofa din wujubu siyami ramadana bi ru'yatil hilal wajabcin azumin ramadana ta ganin jinjirin wata bimana azumin watan ramadana na tabbatuwa ne ta hanyar ganin jinjirin wata ba ta hanyar buga ƙasa ba ba ta hanyar lissafin hisari ba ba ta wata hanya ba a hanya na ganin jinjirin wata azumin ramadana ke tabbata wannan kuwa saboda hadisin abu huraira inda ya ce annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce su muli ruhuyati wa afiru li ruhuyati fa in gumbiya alaikum fa in gumbiya alaikum ash-shahru fa uddu salati Annabi sallallahu alaihi ce ku yi azumi da dalilin ganin jinjirin wata sannan ku aje azumi in lokacin ajewa ya zo da dalilin ganin jijirin wata idan an ka lullube muku wata to ku yi kirga kwana talatin wato na sha'abana idan sha'abana kun kai kira watan sha'abana ya cika kwana talatin cif ya zamba ku ga watan ga jinjirin wata ya bayyana ba to gobe dai za ku ɗau a tashi da azumi saboda mi domin shi a sha'abana ya cika talatin ko da ba a ga jinjirin wata ba na fata gane haka idan an kai azumi talatin sai zamana ba a ga wata ba to in dai an yi kirga azumi talatin na ramadana to gobe sallah za a ji azumi saboda lugubin da an ka samu ya zamba a ga wata ba ina fata an gane wannan duk waɗannan na nuna mana wato ganin wata ƙarara wato shari'a ta sanya shi ya zamo wato dalili na ɗaukan azumi ba ta allaka ɗaukan azumin ramadana akan hisabi akan bugun ƙasa ko kan sauraron wani kowa ya zan mukallidi sai in wani ya ce a yi sannan a yi a'a wa zarar dai an ga jinjirin wata ya tabbata to shi kenan azumin watan ramadana ya kama sai a yi sanarwa al'umman musulmi su ɗauki in kuma wajen ajiyewa ne to haka za su aji insha Allah ne ya kamata mu aji bima yasbutu shahru da menene watan ramadana ke tabbata ko kuma wata ke tabbata wannan karatu sha Allah in Allah ya yarda rana ta yau rana wato larba ta yi za mu eh, shiga wannan karatu wanda ya shafi magana akan wato tabbatuwar ganin wata saboda wannan yana daga cikin abubuwan da wato ake kan rigima a kansa a duniya ma gaba ɗaya ba ma ƙasar gaba kaɗai duniya ma gaba ɗaya ana rigingimu game da wato ganin wata har yanzu kan musulmi rabi shiki dangane da ganin wata za ga yana da wuya a ce musulmin duniya sun istifaki a wurin ɗauka azumi haka wajen ajewa. ana samun saɓani saboda wasu dalilai wasu dalilansu shari'a ta daba masu wasu ko dalilansu na son rai insha Allah jibi idan Allah ya kaddarce mu za mu dora abinda mun ka faɗi daidai Allah shi ba mu lada kuskure idan ya faru Allah shi ya ce muna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وطعنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين